bakwai ko takwas ga watan safar a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiran manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan goma a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan a masallacin masjidul qur'an da ke unguwar bacirawa a garin kano yau za mu tashi darasi na bakwai kuma in ba a manta ba makon da ya shuɗe mun tike da karatu a ƙarshen babul amri bi qitalin nasi hatta yaqulu la ilaha illallah haka ne wanda shine babi na takwas yau za mu tashi farkon babi na tara mala yace babun ad-dalilu ala sihhati islami man hadarahu al babun da yake bayani akan inganci na musuluncin wanda ya musulunta a lokacin da zai mutu dalili ya tabbata da haka nassi yi nuni a kan haka malam ya shira a naz'i matuƙar ba a fara jan ransa daga jikinsa ba domin lokacin mutuwa mataki mataki ne akwai lokacin da mutum zai kwanta rashin lafiya na ajali amma har yanzu da sauran numfashinsa da sauran karfi a jikinsa a hankali a hankali sai ƙarfin ya rinka raguwa kila tun yana magana har ya dawo baya iya magana ila tun yana motsa jikinsa har ya dawo baya iya motsa komai na jikinsa ila tun ana masa magana yana gane masu magana har ya dawo baya gane kowa kai har ya dawo ma baya jin magana to wannan mataki mataki kenan to kuma har ka kai lokacin da bakinsa zai rufe da yana iya cin abinci yanzu kan bakin ya riga ya rufe komai aka zuba ma baya shiga wannan ma mataki ne daga cikin matakai na mutuwa tun yana iya jujjuya idandunansa bakin da farin har ya zo idandunansa kakkafe bakin ya bace saura farin to har ya zo lokacin kuma da za a fara jan rai daga jikinsa wannan shine abin da ake kira da gargara an gane ko ubangiji subhanahu wa ta'ala yace kalla idza balagati taraqi wa man raqa wa dhanna annahu al-firaq wal taffatu as-saqu bis wal Allah yace kalla tabbas idza balagati taraqi idan rai ya riga ya kawo makogaro an fara jawo shi daga ciki wakila za ka ji masu jinya suna cewa marraq a nemo wani mai magani a nemo wani mai tofi a jika masa kaza ya sha kila zai farfado ubangiji ya ce wa zanna annahu alfiraq a ba shi mara lafiya ya tabbatar zai bar duniya lokacin sa yayi abin da yake gani ku ba kwa gani kuma bai isa bai ba ku labari ai wane nake gani ai mala'ika nake gani ai kaza ake ce mun an riga an rufe bakin sa bai da ikon haka sai Allah yake wal tafati saqu bi saq a lokacin ne zaka ga kafa tana gugar kafa ya fara shure shure ila rabbika yawma idhinil masa a wannan rana magangara ta tabbata zuwa ga ubangijinka Allah madaukin sarki ya samu dace to duk wannan matakai da muka faɗa na farkon kafin a kai na ƙarshen in mutum ya furta kalmar shahada a lokacin ta ne masa amfani in mutum ya tuba daga wani laifi da yake yi a lokacin tuban yana masa amfani amma da zarar an kai gabar ƙarshe rai ya fara fita daga jiki ana jansa kafa tana shushurawa to a wannan lokacin duk wani aikin alheri da zaka ka yi an riga an rufe rijistar ka ba mashiga in kai istighfari ba zai yi amfani ba in kai tasbihi ba zai yi amfani ba in kai salati ba zai yi amfani ba in ma mutum kafiri ne ba musulmi ba a lokacin ya furta kalmar shahadar ba za ta amfane shi ba saboda lokacin ya riga ya kure irin wannan dama fir'auna ya so ya amfani da ita amma ta ƙi masa amfani yayi ta yin abin da ya ga dama na shegantaka da kafircewa Allah da zaluntar bayin Allah yana jiran sai gab da zai mutu sai ya furta kalmar shahada shikenan ruwa ta sha bai san kuma a wannan lokaci wannan dama babu ita ba shine Allah ya ce hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin har sai da ruwa ya fara shiga bakinsa zai mutu ruwa ya fara shansa domin a cikin ruwa Allah ya dilmiyar da shi ya nutsa shi kala sai ya ce amantu na shaida na yi imani annahu la ilaha illallah zai amana bihi banu isra'il cewa babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai wanda banu isra'ila suka yi imani da shi yana nufin Allah wa ana minal muslimin ni ina ina ga cikin musulmi sai Allah ya ce da shi al'ana yanzu kuma wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin alhalin da kai ta tsula tsiyarka kana cikin mabarnata ka ce ma ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi alai li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin ka zagi Allah ka zagi annabawansa ka kashe mutane Allah ce ba dama lokaci ya kure da haka idan mutum ya kuskura bai tuba ba har ya kai wannan gaɓa to ya yi wa kansa da kansa asara ya cuci kansa da kansa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله أليما حكيما دام التوبة دا الله يكيبا وباي للذين يعملون السوء gabayin da suke aikata munanan ayyuka ne bi bisa ga rashin sani thumma yatubuna min qarib sannan da zarar sun sani kuma sai su dawo a kusa kusa su tuba fa ulaika yatubu Allahu alaihim irin waɗannan bayi Allah yake wa zunubi wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai gafara ne mai jin kai ne amma wa laysatit tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an babu damar tuba ga waɗanda suke shuka tsiya suke yin abin da suka ga dama har mutuwa ta riski ɗayansu sannan ya ce inni tubtu al'ana na tuba yanzu a'a Allah baya karɓar irin wannan tuba haka ubangiji ya ce walal ladina yamutuna hum kuffar haka waɗanda suke mutuwa suna kafirai ubangiji baya yafe musu zunubansu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin bukhari inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir Allah yana karɓar tuba bawa matukar bai fara kaiwa gargara ba ba a fara zarar rai daga jikinsa ba to da haka wannan babi yana mana magana akan idan mutum ya musulunta yana kwance a shimfiɗarsa ta jinyar ajali amma bai kai matsayin an fara jawo rai daga jikinsa ba to musuluntar tasa karɓaɓɓiyar musulunci ne ma'ana kalmar shahadar da zai furta za ta yi masa amfani shine malam ya shira fi naz'i matuƙar bai shiga mataki na jan rai daga jiki ba wa huwal gargaratu shi ake kira da gargara an gane ko wa nasku jawazil istighfari lil mushrikina da kuma shafi halaccin nema wa mushrikai gafara da a farkon musulunci sahabban da suka musulunta da farko da yawa iyayensu sun mutu kafin ma musuluncin ya zo da yawa wasu iyayensu sun mutu bayan musuluncin ya bayyana amma kuma basu tuba ba su basu musulunta ba to sai sukan roƙan musu gafara to daga baya sai Allah ya ce ahir kada a sake cewa Allah ya gafarta wa kafuri kada a sake cewa Allah ya gafarta wa mushriki waye shi ko mun alakar ka da shi mushriki ko mahaifin annabi ne ba a nema masa gafara mahaifin annabi Ibrahim azara shi ya haifi Ibrahim ba ko shakka amma da bai yi imani ba ibrahim zai roƙa masa gafara allah ya ce ahir karka kuskura saboda me saboda ƙa'idoji allah yake da su daga cikin ƙa'idojin nasa akwai abin da ake roƙonsa akwai abin da ba a roƙonsa duk abin da allah ya shata layi ya ce ba zan yi kaza ba to roƙon allah wannan abin rashin kunya ne malamai suka ce kamar mutum ne ya rinka cewa allah kar in mutu bayan ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wannan ai tsagiranci kake wa allah kamar mutum ya rinka Allah kar in tsufa a ai dole sai ka tsufa wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq thumma radadnahu asfala safilin alkawarin Allah ne duk mutumin da rana za ta fito ta fada a kansa to sai ya tsufa haka nan mutum ya rinka cewa Allah ka bani aljanna irin ta annabuwa ne ai wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa annabawa ai ba abokan wasan mutane bane ba, ne ba. to don haka wannan shi ake kira da ta'addanci a cikin addu'a da ubangiji ya ce mu roƙe shi sai ya ce kuma kar mu zama 'yan ta'adda domin a cikin addu'a ma akwai ta'addanci ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya inna rahmatallahi qaribun minal muhsinina wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a an gane ko innahu la yuhibbul mutadina ko ubangiji baya son 'yan ta'adda a cikin addu'a ta'addanci ko cikin addu'a shine roƙon abin da Allah ya ce ba zai ba wannan yana daga cikin ta'addanci cikin addu'a to Allah ya ce ba zai gafarta wa kafirai ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ya alƙawarin ba zai sa mushrikai aljanna ba kai kuma ka zo kana ce da shi Allah sawa ne cikin aljanna alhalin mushriki ne to wannan tsagiranci kake wa Allah domin ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar to da haka an hana a roƙa wa mushrikai gafarar Allah waddalilu ala anna man mata ala shirki da kuma bayanin dalilin kan cewa duk wanda ya mutu bisa ga shirka fa huwa fi ashabil jahim yana cikin kididdigaggun yan wuta Allah ya tsare mu kowaye mutum ya mutu yana shirka to dan wuta ne shi babu sani babu sabo wannan alkawari ne na Allah in ka faɗa ba kai ka jefa shi wuta ba kai isar da sakon ka yi ba kai ka kashe zoman bara ta ya aka baka amma aikin na Allah ne dan kada wani ya ji an ce ai mushriki dan wuta ne ya tsargu ya ce to ka ji mutanen ko suna kai mutane wuta a'a aya ce ta kai ka wuta in dai kana shirka kai ka jefa kanka da kanka tun da sauran numfashinka in kana da rabo sai ka tuba ka daina sai ka tuba ka janye wala yunqidhu min zalika shay'un min alwasail kuma ba wani abu na daga alaƙoƙi na duniya da zai tseratar da mutum daga wannan ma'ana in dai mutum mushriki ne to duk wata dangantaka da yake da ita a duniya bata isa ta tseratar da shi ba a wajen Allah sawa'an annabi ne babansa sawa'an shi din eh, eh, mahaifin annabi ne sawa'an matar annabi ce sawa'an ƙani ne kowa na annabi baffa ne ko kawu na annabi duk ɗaya ne domin Allah duk ya buga mana misalai da irin waɗannan in takamar ka kai ɗan annabi ne ga ɗan annabi Nuhu shi ma ɗan annabi ne ubansa yana cikin ulul azumi na rusul amma tare da haka kafuri ne shi kuma wuta zai shiga domin yana daga cikin wanda ruwan tufa ne ya cinye su tun daga duniya wana nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'azilin ya bunayyar kan ma'ana wala la takun ma'al kafirin قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال min آسم illa man rahim الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين a ƙarshe Allah ya ce wa nada nuhu rabbahu qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salihin fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna min aljahilin annabi nuhu ma da ya roƙa wa ɗansa gafara ko yake wa Allah magiya game da ɗansa sai da Allah ya ja masa kunne inni a'izuka an takuna min aljahilin ina gargadin ka karka zamo cikin jahilai masu shiga hurumin da na hana a shige shi da aka nuhu tun daga nan bai sake cewa Allah komai game da ɗansa ba ga annabi ibrahim in takamar ka kai ɗan uban annabi ne ga mahaifin ibrahim azara wanda za mu zo magana a kansa mashiriki ne mai bautar gumaka ɗansa ba irin wa'azin da bai masa ba amma bai ji ba ya abati lima ta abudu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا قال أراجب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بها فيا فما قرشي سي الله يتي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موئدة وأدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه inna ibrahim la'awahun halim idan takamar ka kai ko takamar ki ke matar annabi ne ga matar nuhu ga matar lutu daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata nuhin wa ra'ata lut duk waɗannan misalai ne Allah yake buga mana irin abin da masu magana suke cewa wai a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro duk wata dangantaka da kake takama da ita bata kai ta irin waɗannan ba amma ba ta yi musu amfani ba da suka shiga gonar ubangiji da suka keta alfarmar ubangiji alfarmar mahaifin ibrahim dan ya haifi da annabi cikin ulul azmi na rusul bata tsina masa komai a wajen Allah ba alfarmar dan annabi nuhu dan annabi ya haife shi bata tsina masa komai a wajen Allah ba da ya taka alfarmar Allah alfarmar matan nuhu da matan ludu bata tsina musu komai a wajen Allah ba bal Allah ta yi waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin da zarar alkiyama ta tashi za a ce da su ku kama hanya ku shiga wuta tare da masu shiga kuma mu gawa zai hana ku amma kai sai ka zauna kai ta shirka kai ta abin da ka ga dama kuma wani ya ce maka zai tsaya ma matsayinsa a wajen Allah ya kai na Nuhu ne matsayinsa a wajen Allah ya kai na Ibrahim ne matsayinsa a wajen Allah ya kai na Muhammad ba zai tsaya wa babbansa Abu Talib ba haka duk wanda ya ce da kai sabawa Allah zan tsaya ma ruɗa kai mahaukaci ya ɗauke ka shi kansa ba zai iya wa kansa ba ballantana ya iya maka li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anin yughnihi ko ta kansa yake yi manzo Allah fa yace idan aka tashi alkiyama Allah zai tara duk na farko da na karshe a fili daya a matso da rana dab da kan yan adam tazarar rana da kan mutane bai fi mul daya ba mutane za su yi gumi wani guminsa ya kama shi iya ƙauri wani guminsa ya kama shi iya marasa wani gumi ya sha shi zuwa kirjinsa wani guminsa ma ya shanye shi duka gwargwadon zunubin ka gwargwadon yadda za ka yi gumi a filin alkiyama kuma gumin ya shanye ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji zai yi buruz da mutane ba zai kula kowa ba zai yi fushin da bai taba yin irinsa ba annabawa shayinsa suke mutane duk su haɗa baki su ce mu tafi wajen nuhu shine mu tafi wajen adamu shine ubanmu Shi ne Allah ya masa abin da bai taɓa yi wani ba ubangiji ya halicce shi da hannunsa ya busa masa rai da kansa ya sa mala'iku suka yi masa sujada ya zaunar da shi a gidan aljanna wannan ba a taɓa yi wani ba in ban da adamu to mu je wajensa tunda yana da alfarma a wajen Allah ya shige mana ana zuwa wajen adamu ya ce wallahi ba zan iya ba domin Allah ya yi mun wani ya ja kunne na cewa kada in ci wata bishiya aljanna amma na bi son zuciya na ce haka ba zan iya haɗa fuska da ubangiji ba a yau ku tafi wajen nuhu ina ganin shine wanda zai iya shige muku gaba domin shine annabin da Allah ya masa tsawon rai ya ba shi dama tsawon lokaci yana wa'azi ya yi wa'azi na shekara dubu babu hamsin a duniya ƙila shi zai iya kuma shi yana da kaifin addu'a domin da addu'arsa Allah ya ruwan tufa ne ya kifa duniya a zo wajen nuhu a ce da shi kaza kaza ce wallahi ba zan iya ba ni ne su da baka ne addu'ar da dukkanin halittun duniya suka halaka yau ba zan iya fuskantar ubangiji ba subhanahu wataala ku tafi wajen ibrahim shine khalilur rahmani wattakhadha allah ibrahima khalila ila shi zai iya a je wajen ibrahim ya ce wallahi ba zan iya ba na yi waɗansu maganganu guda uku wanda ba daidai ba ne yau da wani fuska zan kalli allah sai ce ku tafi wajen musa shine kalimullahi wa kallama allah musa ta kalima a zo wajen musa ya ce ba zan iya ba ni da na je rabon faɗa a duniya zafi da kishi ya ɗebe ni garin rabon faɗa na naushi aka mutu da wani fuska zan kalli Allah yace ku tafi wajen Isa shine ruhul lahi azo shi ma yace ba zan iya ba to duk annabawa suna ba za su iya ba ba za su iya ba sai kai ka ce zaka iya me zaka iya ka dai san me zaka iya din amma dai wannan abu ya fi karfin kowa manzo Allah ya ce da annabawa da manzanni da mala'iku kowa yana cikin fargaba ba su san me Allah zai da su ba wa da'awatul anbiya yawma idhnillahumma sallim sallim wa da'awatul rusul yawma idhnillahumma sallim sallim addu'ar annabawa da mala'iku kawai a ranar Allah ka kubutar da bayi na kwarai Allah ka kubutar da bayi na kwarai sai an zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahibul maqamil mahmudi wal haudil mawrudi sahibu shafatil uzma sai ce to ni Allah ya yi min alkawarin zan iya ana laha ana laha ana laha wannan dama ta ce wannan dama ta ce wannan dama ta ce yau idan ka ce za ka iya wannan kana nufin kai da manzo Allah ɗaya kana nufin kafu Nuhu kana nufin kafu Ibrahim ka ce mutanen ka su je su yi abin da suka ga dama za ka haidda da su da babban riga za ka sa su aljihu a smogal ma Najeriya in ta kulle boda smogal baya yiwa sai a lahira za ka yi smogal in kana iya smogal din yau ka shigo mana da shinkafa mu mu ci sauki a ba ka iya sumogal ɗin shinkafa sai sumogal ɗin mutane kwastan ma kaɗai wanda ba su san gaibu ba ba su ma da cikakkiyar su kana ta gane mai ke cikin aljihunka da ka bi ta gona ka sha ta kan mashin sai ka wuce su amma sai mala'iku kake ganin za ka iya wa shatale-tale amma duk da haka kwastan su tsare boda yau a kasa shigo da kaya amma sai wani ya ce maka wai a lahira zai ɗebi mutane ya shige da su aljanna manzo Allah fa yace duk mutane za su tashi tsirara domin haka Allah ya yi su tsirara kai kuma ka ce za ka sa riga to ai baka rigar ma'ana abin da annaba suka faɗa ƙarya ne nana Aisha fa take cewa da manzo Allah ka ce mutane za su tashi tsirara ya zami da surukanmu. a duniya ka sa riga ka sa babbar riga ka sa hula kana jin kunyin haɗa ido da sarkinka to ina kuma a lahira ka tashi tsirara shi tsirara manzo Allah ya ce ya Aisha dai na wannan tunanin magana ta fi karfin haka ta wuce ka tuna ma waiwaye kusa da kai ana ta kaiwa yake ta kaya in ka ji ana cewa wane ne kusa da ni har na gane shi ko ya gane ni zaman lafiya ake amma in bala'i yayi bala'i ba wanda ya san wa yake kusa da ni kowa ta kansa yake ba ka tuna kowa sai kanka Allah ya sa mu gane da ka duk wata alaka ba za ta tseratar da mutum ba in dai bai tsaya ya ba Allah ba wannan kuma shine tsantsar amana shine gaskiya manzo Allah ya kirayi duk danginsa ya kira Abbas ya ce ya amman nabi ya kai baffan annabi salini min mali ma shi ita zo ka roƙe ni duk abin da kake so na kuɗi na a duniya in ina da shi sai in ɗauka in baka ya mata binta rasulillah salini min mali ma shi iti ya ke Fatima diyar manzo Allah tambayan ni duk abin da kike so a dukiyata a duniya zan iya baki ya safiyata ammata rasulillah ya ke safiya gwaggwan annabi yar uwan mahaifinsa ce uwa ɗaya uba ɗaya mahaifiyar Zubairu ɗan awam Ya ce ke ma tambaye ni duk abin da kike so a dukiyata zan iya baki amma fa inni la ugni ankum min Allah shay'a wallahi a lahira ba zan iya tsaya muku a wajen Allah ba in ba ku tsaya kun bi shi ba ko manzo Allah ya ce kada mutane su zo wa Allah da ayyukansa na alheri ana awo a filin hisabi ku ku zo ku ce dangin annabi ne Allah ba zai kalle ku ba domin man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikin sa ya bayar da shi dangantaka sa bata kawo shi gaba a duniya ne ake alfarma ka san wani na san wani amma a lahira aikin ka ake gwadawa man ya amal misqala dharratin khairan yarahu wa man ya amal misqala dharratin sharran yarahu kuma yanzu dan Allah ko kana da alfarmar sai kace cewa mutane kai ku yi abin da kuka ga dama ni zan tsaya muku a wajen Allah yanzu ka mutunta Allah kenan mana kana sawa a wudakanta Allah a kibin dokarsa saboda kana jin kai ka tsaya zaka iya hana shi abinda zai yi wal iyazu billah wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wallahi duk wanda yake wannan magana bai san Allah ba bai mutunta Allah ba hadisu al-musayyab حديث المسيب بن الحزن حديثي نقوم hadisin al-musayyib dan huzni musayyib dan huzni shine kakan sa'idu ibn al musayyib sa'id ibn al-musayyib shine wanda malamai suke masa lakabi da sayyidu tabi'ina shugaban tabi'ai shi sa'id ibn al-musayyib mahaifiyarsa yarinyar aiki ce a gidan annabi mai aikin na na ummu salama ce mahaifiyar sa'id ibn al-musayyib da haka a gidan annabi aka haife shi amma lokacin annabi ya bar duniya ya ba mahaifiyarsa mai aikin na na ummu salama ce malaman tarihi suka ce ranar da abubakar siddiq ya rasu a ranar aka haifi sa'id ibn al-musayyib da aka ne masa kirari ana ce da shi sayidu tabi'ina to kakansa sunansa al-huzn shi sa'id babansa almusayyib kakansa al-huzn sa'idin mu muke magana yanzu akai amma a hadisi almusayyib din ne baban sa'idu din shi yake yo ruwaya zai ba mu labarin wani abin da ya faru a gaba me yasa na kawo mana wannan magana shine shi sa'id ibn al-musayyib yake bada labari malami ne babba yace mun kasance a gidanmu kullum a cikin bakin ciki muke kullum cikin bakin ciki muke daga yau wannan ɗana mu ya yi hadari sai wancan ya faɗa rijiya sai wancan ta yi gobara sai wancan an masa sata kullum a cikin haka muke yace to na kasa gano ina wannan matsalar ta faru a gidanmu ya ce to wata rana ina nan ina karatu sai na ci karo da hadisin da kakana ya gamu da annabi shi kakansa sunansa huzun ba ma guje ne ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta to shi annabi ka'idarsa idan ka zo wajensa ka musulunta yakan tambayi sunanka in ya ji suna ne irin na maguzawa mara kyau sai ya canja maka kuma annabi ka'idarsa baya mai da yawu da mutane baya musu in ya ce maka kaza ka ki sai ya kyale ka to shi wannan kakansa Ibn al-Musayyib sunansa Huzun da yazo ya musulunta wajen Annabi sai Annabi ya tambaye shi ya sunanka sai ce na Huzun Huzun bakin ciki kenan sai Annabi ya ce a daga yau mun canja maka suna ka koma Sahalu Sahalu saukin kai to shi kuma sai ya ce a la ugayyiru siman sammani bihi abi wa ummi ba zan canja sunan da babana da babata suka samu ba a banna haka sai Annabi ya kyale shi to shi kuma Bahaushe ya ce suna linzani wannan huzun ɗin da ake ce masa baƙin ciki baƙin ciki bakin ciki sai bakin cikin ya rinka binsa har jikokinsa da tattaba jikan jikansa yake ba da labari ya ce to daga baya sai na gano ashe bakin mu ya samo asali ne sakamakon mummunan sunan kakanmu wanda annabi ya yunƙurin ya canja masa shi kuma ya masa gaddama da haka duk lokacin da mutum yake da wani suna mara kyau to ana so a canja suna mai kyau in ana gaya maka shi kamar addu'a ne da fata ma'ana ma'anar wannan sunan ta tabbata a kanka al-musayyib shine baban sa'idu shi kuma babansa shine huzunu qala musayyib yace lamma hadarat aba talibin al-wafatu yayin da mutuwa ta riski abu talib baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwan mahaifinsa mahaifin aliyu dan abi talib to yayin da ya zo zai rasu wanda kuma yana daga cikin iyayen goyon annabi lokacin da kakan annabi abdulmuttalib zai rasu sai ya kira abu ɗalib sai ce ka riƙe min wannan ɗan jikan nawa to sai abu ɗalib ya riƙe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riko na gaskiya na amana sau da dama yakan tsawatar wa ƴaƴansa amma yakan saurara wa annabi malamai suka ce shimfiɗar abu ɗalib irin mutanen nan ne masu kwarjini masu tsare gida shimfiɗarsa ƴaƴansa ba sa iya hawa su zauna amma manzo Allah yana hawa ya zauna to amma da yake shari'a ta Allah ce shi bai musulunta ba da kansa yake cewa wala qad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al makhafata aw hadara masabbatin lawajadtani samhan lidhaka mubina yace wallahi na san a duk duniya yau ba addinin da ya kai na muhammad kyau lokacin da manzo Allah ya girma aka yi masa wahayin annabta yace to amma ba dan kar a ce yara sun manya sun bi yara ba da sai in bi shi yace laulal makhafata ba dan tsoro ba au hazara masabbatin ko dan jin maganganun mutane da zage-zagen su su ce manya tsofai tsofai da ni ina cikin tafiyar yara wallahi lawajjatta ni sama li zaka mubina da na bi to daka lokacin da mutuwa ta riske shi yana kwance a shimfidar ajali shi Abu Talib ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wajensa فوجد عنده indahu aba jahal هشام hisham هشام sai manzo Allah ya tadda Abu Jahal dan Hisham shi ma ya zo domin Abu Jahal shi yana kan addinin shirka wanda shi ma Abu Talib a lokacin akan wannan addinin yake to yanzu manzo Allah ya zo ne dan yayi wa Abu Talib tallan musulunci yayi sauri ya ja shi su ma kuma sun zo dan su hana shi abinda Bahaushe yake cewa ƙara ƙara ƙaƙa ko wa abdullahi ibn umayya ibn al-mughira da abdullahi dan umayya dan mughira shi ma kafiri ne duk sun zo wajen abu talib ko dai sun zo duba shi ko dan sun zo su hana masa ya shiga musulunci to sai ga manzo Allah shi ma ya zo qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li abi talib sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da baffansa abu talib ya am ya baffana qul la ilaha allah kace la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah kalmar da in ka faɗe ta zan maka shaida da ita a gaban Allah domin in dai mutum ya furta kalmar shahada ko bai taɓa sallah ba bai taba azumi ba to yanzu ya shiga wani alkawari da Allah domin akwai da yawa daga cikin sahabban da ba su taɓa sallah ba kalmar shahada kawai suka furta ajali ya cin musu domin yanzu idan ka furta kalmar shahada yanzu an riga an yi magarba ko kila kan ka je ka shiryo ka yi isha kuma sai mala'ikan mutuwa ya zo in ka mutu duk da haka kai dan aljanna ne ka shiga musuluncin sallah kuma Allah ne bai baka damar yin ta ba lokaci ne bai kai ka ba wannan ba laifin ka bane to da haka manzo Allah ya ce da Abu Talib ka faɗi kalmar shahada kadai in ka faɗe ta ni zan iya tsaya ma a gaban Allah da ita domin mun yi alkawari da shi duk wanda ya furta kalmar shahada cikin al'umma ta zai samu shi a aljanna to manzo Allah ya masa da'awar musulunci abinda zamu lura da shi anan shine kalmar da annabi ya kira abu talib da ita ya kira shi da sunansa tsirara sai ya ce da shi ne ya baffa wai annabi bai san sunansa ba ne asalin sunan abu talib shine abdul uzza kamar yadda wasu suka faɗa ko abdumanat Mana dai suna ne da ake jingina mutum zuwa ga gumaka kun ga idan aka ce abdullahi bawan allah ko to su a wancan lokacin da yake sun yarda da gumakan lata da uzza da manata al ukra idan mutum ya haifi da sai ce abdumanata bawan manata a madadin bawan allah abdulata bawan lata a madadin bawan Allah madadin abdullahi abdurrahman abdurrahim abdulmalik abdulkuddus ko kuma abdul uzza duk suna faɗar wannan to a wani kaulin malamai sun ce asalin sunan abu talib shine abdul uzza to amma dai koma yaya ne sunan alkunyarsa ta ɓoye sunansa an fi saninsa da alkunyarsa sama da me sunansa saboda yana da daga cikin 'ya'yansa sunansa ɗalibu ɗalibu shine babban ɗansa da aka fi ake masa alkunya da abu talib baban ɗalibu wanda shi ɗalibu ɗin a tarihi ɓata yi ba a san ina yake ba ɓata yi aka neme shi aka rasa ko wata dabba ce ta cinye shi a daji tun da a wancan lokacin in ka ji an ce yaro ya bata ko dai masu farautar bayi sun kama shi sun gudu da shi sun sayar da shi a wata duniya ko kuma wata dabbar a bayan gari ta buge shi ta cinye amma dai ɗalibin ne masa aka yi aka rasa bata yi to da da shi ake wa Abu Talib alkunya manzo Allah bai kira Abu Talib da sunansa tsirara ba tare da Abu Talib ba musulmi bane tare da darajar manzo Allah ta fita Abu Talib amma dai tunda yana da matsayi na dan uwan mahaifi a wajen annabi dole annabi yana girmama shi domin duk girman mai girma dole mutunta iyayensa annabi Isa annabi ne ya fi mahaifiyarsa Maryam daraja a wajen Allah amma cikin jin kunnen da Allah ya masa wa barran bi walidati shi da kansa ya faɗa ubangiji ya ja mun kunne cewa in bi mahaifiyata walam yaj'alni jabbaran shaqiya bai sanya ni in zama da mai taurin kai matsiyaci marashin arziki ba domin asalin rashin arziki shine saba wa iyaye duk mutumin da zai saba wa iyayensa ba zai taba arziki ba a duniya idan aka ce arziki kuma ba ana nufin kuɗi ba ka iya yin kuɗi amma dai abin da ake kira da arziki ba za ka yi shi ba saba wa iyaye yana hana arziki da aka annabawa duk da darajar su ubangiji yakan ja kunnen su su bi iyayensu su mutunta su su yi kaza su yi kaza su yi kaza hakanan su bi ƴan uwan iyayensu su mutunta su su ba su matsayin da Allah ya ba su tare da cewa sun fi su daraja din a wajen Allah subhanahu wataala da haka annabi ya kira bafansa da ya am to kai ma da Allah zai kaddara ma ya jarabce ka cikin danginka a samu wani wanda ba musulmi ba wan mahaifinka ko kanin mahaifinka ba za ka ce ba dan uwan mahaifinka bane ba za ka ce ba kawunka bane ba dole ka girmama shi ka mutunta shi ba wuce ya ce dole a ce da mijin iya baba ko to sannan kaga irin kokarin manzo Allah wajen da'awa har a shimfidar ajali yana wa mutane me da'awa da wa'azi annabin da har a shimfidar ajali yana bin mutane ne musu da'awa da wa'azi kana tsammanin sai ya basu a kasuwa sakaka sai ya basu a gona sakaka har kasuwa annabi yana bin yan kasuwa ne musu wa'azi layi layi shi yasa wata rana ya shiga kasuwar yan hatsi ya je ya tarar da wani mai hatsi ya sa busasshen hatsi a sama danye a ƙasa yayi algushu manzo Allah ya dilmi hannu a cikin kwanan hatsin ya ce ya naji haka sama abu bushe kasa danye yace wallahi ruwa ne ya far mana jiya kan mu naɗe kaya jike zala ya ce to me yasa baka fito da shi fili mutane suna gani ba man gashana fa laysa minna duk wanda yake mana algusu ya sani shi ba dan cikin mu ne ba irin wannan usulubin na wa'azi a yau da yawa daga cikin musulmi ba sa yin sa amma kiristoci suna yi yanzu kiristoci duk ranar lahadi an bani labari a nan asibitin muhammadu jidda ranar lahadi in suka gama kiɗe-kiɗensu da rawarsu a coci za su shigo har asibitin nan na muhammadu jidda na kuroda su rinka bin wajajen marasa lafiya su ɗan yi musu yan kyaututtuka su rufe ido su ce yesu yanayi muku fatan alheri ku kaza kaza ku samu sauki musulmi fa kirista ya zo a garin kano yanayi masa haka to kai musulmi ka ki ka je wani ɗan uwansa ne bai da lafiyar ma ya je duba shi tsoron kada ya kai masa mangwara da ayaba da lemo da abarba ko ba laifi dan ka kai mara lafiya lemo da abarba da ayaba in kana da hali amma in baka da hali ka je ka ziyarce shi kai masa addu'ar da annabi ya ce manzala ce duk wanda ya je duba dan uwansa mara lafiya shi kansa tafiyar da yake yi akan titin aljanna yake tafiya har ya je ya dawo da kai ma za ka yi tuntube ka mutu a hanya dan aljanna ne kai a'idul maridi fi makhrifatil jannati hatta yarji'a sannan in ka je wajen dan uwanka mara lafiya ka samu dama ka zauna kusa da kansa in kai masa wannan addu'ar da zamu karanta manzo Allah yace ko cuta ajali ce sai ya ji sauki sannan ya mutu in ka je ka yi bismillahi bismillahi bismillahi sau uku an gane ko as'alullah al'azim rabbal arshi al'azim an yashfiyaka sau bakwai in dai kai masa wannan manzala ce in dai ko ciwon ajali ne zai samu sauki sannan ya mutu domin addu'a ba ta da ajali in ajali ya zo dole a tafi to amma dai duk da haka sai ya dan samu sauki sannan me sannan kuma ya tafi to da ka kula da wannan addu'o'in ya fi muhimmanci ma saboda kai mara lafiya mangwara da lemo da ayaba galibin mangwaran da ayaban da sauransu ba shi yake sha ba masu jinya ne suke shanyewa shi abin da ya fi bukata a lokacin ya samu lafiya idan ya samu lafiya ko da kansa sai ya sayo kansa ayaba da lemu da mangwaro to da haka dai ya'yan uwa mu zama masu kwazo mu zama masu kokarin sadar da alkhairi idan mutum ɗaya ya shiri ta sanadiyar ka ya fi duk a tara maka dukiyar duniya baki ɗaya yau da yawa daga cikin musulmi sun ja bakinsu sun yi gum ba sa nasiha ba sa wa'azi da muna nasiha muna wa'azi da yau jihar kano kila babu maguzawa da yau da yawa ma'aikatan gwamnati wanda suke aiki tare da mu wanda ba musulmi ba da sun shiga musulunci amma za ka shekara goma ashirin kuna aiki da wani john ya yadda da kai ka yadda da shi da sallah ya zo gidanka ya ma murna da kirsimeti kai ma ka je kai masa murna amma baka taba ce masa shiga musulunci ko sau ɗaya ba baka taba masa tallan musulunci ba kunya ma kake ji maganar addini ta hada ku da shi annabi ba karamar asara bace ba karamar tabewa bace ba baka yada addinin ka ba kuma kanka da kanka kaiwa asara domin inda zaka taya ko yaya in Allah ya ga dama kai sila ne amma Allah shine mai yi ko annabawa in suka yi wa'azi ana iya kin karba in Allah bai ga dama ba domin shari'a ta Allah ce to amma in ya so ka da alheri in kai wa'azin kai kuma sai a karɓa sai kuma ka samu lada da haka mu daina wa kanmu da kanmu asara irin wannan lada da alheri wani kirista ne kuke hulɗar kasuwanci da shi kai kokari ka rinka tallata masa addini babbar hanyar da zaka buka tallata masa addini ka damu da addinin kai a karan kanka kamar yadda na sha gaya mana a baya duk kiristan da za ku yi cuwa-cuwa tare ba yadda za a kai masa wa'azi ya karba ya san ƙarya kake yi duk kiristan da za ku sha giya tare ku yi zina tare to kuma me za ka zo ka gaya masa amma duk iyarsa in ya tabbatar da duk hada-hadar da ake in aka ce hayya ala salah hayya ala fala ka rufe kenan sai bayan sallah ya san wane ya san kansa kana da hankali kana da manufa a rayuwa Daka ya yan uwa mu bambanta kanmu kamar yadda addinin mu ya bambanta mu da wanda ba mu ba kuma mu yi kokarin mu kirawo su zuwa ga addinin mu ta hanyoyi da suka dace ta hanyoyi da suka shafi ilimi da tattaunawa cikin ruwan sanyi da laluma udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana da daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin da'awa a kowane hali sannan yana wa hatta manya da'awa mu yau zaka tarar yara suna jin nauyin su wa manya wa'azi ko da'awa idan yaro ya zo zai wa babba wa'azi a ce bai da kunya yaran zamani yanzu babanka zaka yi wa'azi Ibrahim yayi wa babansa yanzu kawun naka zaka ce wa ji tsoron Allah manzo Allah ya ce da Abu Talib ya amqul la ilaha illallah ba baffansa ba ne ka duk tsohon da wani yaro zai masa nasiha zai ta da jijiyar wuya yaran zamani za su yi faɗa a kai kuma tsohon jahili ko ba haka ba yawwa da ka yaro yana wa babba nasiha babba ma yana wa yaro nasiha yaro yana iya cewa babba baba Allah ya maka albarka ko ba haka ba amma a ƙasa hausa ba da wuya kai baba za ka ce Allah ya wa albarka to ai ba ta ne ni in wa baba albarka ba ta ne Allah ya wa baba albarka in shi baba ya fi ni Allah shi kuma ba ya fi shi ba da akwai kalmomin da fahimtar su ma ba ma yi yanzu da yaro zai ce babansa baba Allah ya ma albarka baba Allah ya miki albarka sai a wai bambara kai an ce da namiji hajjara an gane ko da haka dai wannan ba laifi bane addini babba yana iya wa yaro yaro ma yana iya wa babba فقال أبو جهل سي أبو جهل شي كما يتي وعبد الله بن أبي أمية دا عبد الله بن أبي أمية سو كما يا أبا طالب يا كي أبو طالب أترغب عن ملة عبد المطلب yanzu kai kuma zaka ki addinin iyaye da kakanni ka ba addinin Muhammadu shine abin kalmar take nufi a dunkule atarghabu an millati Abdul Muttalib ma'ana su ma suka yi tasu da'awar manzo Allah ya ce a ce la ilaha illallah su kuma sun ce atarghabu an Abdul abinda zamu lura da shi anan shine kalmar ragiba ya ragabu a larabci ragaban wa ragabatan shi kalmar ragiba a larabci tana zuwa da ma'anar so tana zuwa da ma'anar ƙi. to amma ya ake a gane ragiba ma'anar so ta zo da shi ko ragiba ma'anar ƙi ta zo da shi shine harafin da zai zo gabanta idan ragiba ta zo fi ta zo a gaba to so kenan in ragiba ta zo an ta zo a gaba to ki kenan za ka iya cewa ragibtu fika ina son ka ragibtu fiki ina son ki amma ragibtu an ka ba na son ka shi ne famar ragiba an sunnati falaisa minni da aka fi kalimatu ragiba ana tantance ma'anarta ne da harafin da dai ta'adiya da shi a gaba to da atar atargabu an millati abdul muttalib yanzu ka ki addinin abdul ma'ana addinin kakanka addinin iyayenka فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه من ذا الله بيغشي بينا دتا شي مسا يا أم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله يا بابا أنا كفت لا إله إلا الله كلمة da zan maka shaida da ita gaban Allah shi annabi yana maimaita tasa su ma suna maimaita tasu to a nan za gane wani kuskure da ake yi a kasar hausa wai idan mutum ya zo mutuwa ba a ce da shi kace la ilaha illallah wai kuskure ne wai sai dai a rinka nanata a gaban sa har ya kama wai ai gudun kada ya fusata ya ce to ba zan faɗa ba to in yace ba zai faɗa ba ba shi ya kansa ba gashi Abu Talib a shimfidar ajali yake amma annabi cha yake da shi kace domin annabi ya ce man kana akhira kalamihi fi dunya la ilaha illa la dakhala aljanna duk wanda karshen kalmar da ya faɗa ta duniya ya mutu ita ce la ilaha illallah zai shiga aljanna da haka idan mutum bai da lafiya waɗanda suke kewaye da shi ya zama masu hankali ne wanda suka san alamomin mutuwa domin dattawa masu hangen nesa ba wai likitoci ba ne kuma ba gaiba suka sani ba amma da sun zo wajen mara lafiya suka kalle shi suna iya gane wani ba zai tashi ba abbasu bafan annabi sallallahu alaihi wasallama ba gaibu ya sani ba ba likita bane ba amma lokacin da manzo Allah yake cutar ajali idan masu dubiya suka zo suka duba annabi in suka fito suka tambayi sayyidina ali ya jikin annabi sai ce da sauki abbas ya ce kai yaro ka daina cewa da sauki shi wannan ba na tashi ba bane yace domin alamomin da suka bayyana a jikin muhammadu in ji bafansa abbasu yace alamomi ne da mu yan gidanmu duk wanda ya kwanta ajali yayi wannan alamomin suka bayyana baya tashi da dattawa suna iya sani na daga cikin alamar suka ce kan mara lafiya in ya zama wuyansa baya tsayawa wuya ya kare to ka cire rai sai sa in dai wuya ya kare to wannan alama ce ta cewa da wuya a tashi a rashin lafiya hakanan idan baki ya sarƙafe yana wahala mara lafiya ya tashi an gane ko nan idan bakin ido ya ɓace ya zama saura farin shi wannan alama ce daga cikin alamomin mutuwa to da haka dai idan mutum ya zamo yana da majinyaci yana da mara lafiya yana tare da shi to ya rinka kula da waɗannan da zarar irin waɗannan alamomin sun fara bayyana to ka fara ce da shi ya ce la ilaha illallah ba wai kawai ka zo kai masa zikiri a la ilaha ill to taka ce wannan ba tasa bace yanzu tasa ake nema ba taka ba kuma ka fito ka gaya masa gaskiya ce la ilaha illallah ce la ilaha illallah haka manzo Allah ya ta gaya wa Abu Talib kaga kenan wani ya ce ba a faɗa to kenan ya fi annabi sanin daidai muka ba za mu yarda da wannan ba to da haka manzo Allah yana cewa da bafansa ka ce la ilaha illallah su kuma wancan suna cewa a targabu an millati abdul muttalib mai ruwaya yace wa yu'awidani wa ya'udani bi tilkal maqala su kuma suna maimaita masa waccan magana da suka faɗa cewa kada ya bar addinin iyaye da kakanni hatta qala abu talibin akhira ma kallamahum har sai da ya zama abu talib ya faɗa ƙarshen kalmar da ya musu magana da ita yace huwa ala millati abdul muttalib shi yana kan addinin iyaye da kakanni wannan kalma da ita abu talib ya cika wa aba la ilaha illallah allah ya ce la ilaha illallah. allah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam daga nan shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce amma wallahi duk da haka na rantse da Allah la astaghfiranna laka ma lam unha anka sai na yi ta roƙa maka gafarar Allah sai dai fa in ya hana ni manzo Allah ya san zai iya yiwa Allah ya hana shi amma shi kuma annabi yana kaunar Abu Talib yana kaunar abu talib to amma wannan zai nuna maka cewa duk yadda ka so da mutum ya shirya in Allah bai so shi da shirya ba baka isa ka shirya da shi ba domin a sanadiyar wannan abu da ya faru ne da manzo Allah ya fito yana damuwa yana cikin bakin ciki sai aya ta sauka Allah ya ce da shi innaka la tahdi man ahbabta ka sani ba fa kai kake da ikon ka shirya da wanda kake so ba walakin Allah yahdi man yasha Allah shi yake da ikon ya shirya da wanda yake so wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shi yafi sanin wanda suka dace da shirya da haka ubangiji haka ya kaddara haka ya ga dama bai kaddara masa shirya ba wani zai zo ya ta da jijiyar wuya ai kaza ka dan me ma za a ce mahaifin aliyu bai musulunta ba to ai yanzu ba ni kake ga ba Allah kake cewa dan me dan me wani bai shirya ba ma'ana Allah kake tuma ai shiryar ta sace ba tawa bace ni labari nake bayarwa amma shiriya ta Allah ce qul innal huda hudallah man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim haka shirya ta Allah ce lokacin da ka zo kana kumfar baki dan me za a ce wani bai shirya ba to yanzu da Allah kake magana me mahaifin Ibrahim bai shirya ba Ibrahim baya nasa ne amma ba zai iya shirya da shi ba shirya ba a hannunsa take ba shirya a hannun Allah take kuma wannan yake nuna maka ka'idar ta inna rabbaka fa'alul lima yurid Allah yana yin abin da ya ga dama ne domin in ka ce dole sai abin da kake so zai faru to ma'ana Allah bin ka zai yi ba kai zaka bi shi ba abin da kake so zai yi ba abin da shi yake so ba inda kuma Allah ya fi karfin wannan da yawa wallahi mutane ba su san waye Allah ba ba su san darajar Allah ba har suna riya jin cewa sai abin da suke so Allah zai yi wanda shi kansa a gidansa fa yana jin cewa ba a isa a saba masa batun da gidansa ne sai abin da yake so yayansa za to in dai kai a gidanka kana jin ka isa sai abin da kake so za a yi to dan me shi kuma Allah a duniya da tasa ce baki daya ba zai yi abin da yake so ba kai a gidanka kana abin da kake so amma shi Allah bai isa yi abin da yake so ba a cikin bayinsa kamar haka kake cewa haka ya kamata mu fahimta mu gane cewa duk wanda Allah ya zaba ya shirya ba dabararsa ba ce ganin daman Allah ne da rahamarsa duk kuma wanda ya ga dama ya batar ikonsa ne da adalcinsa subhanahu wa ta'ala domin idan Allah ya ga dama duk mutanen duniya ya sa su a ba wanda ya isa ya ce masa dan me shi yasa da kiristoci suka cika kururu ta magana da sumbatu da kaza a ce da su kirista zai shiga aljanna su dariya su ce eh dole da da gidan ubansa sai ubangiji ya ce qul man yamliku min shay'an in arada ayyuhu likal masiha ibn maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'a kyalama hukatawa waye shin da shi annabi isan da mahaifiyarsa in Allah ya kudindige su ya jefa a wuta waye sai ya ce masa dan me naka ne ko nasa ne nasa ne to da wannan dai shine ka'ida wannan shine abin da ya kamata mu gane mu girmama ubangiji matukar girmamawa to da haka manzo Allah ya ce zai ci gaba da roƙawa bafansa Abu Talib gafara sai dai fa in Allah ya hana shi fa anzalallahu ta'ala fihi to a sanadiyar haka ne sai Allah ya saukar da faɗinsa sa ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim ubangiji ya ce ma kana lin bai dace da annabi ba ba bane ba an wallazina amanu da sauran muminai bai dace da su ba ba su bane ce za su roƙa mushrikai gafara a wajen Allah walau kanu uli qurba ko da dangin su ne makusanta min ba'di mata bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan hujja ta bayyana gare su cewa yan wuta ne su domin duk wanda ya mutu yana shirka ga Allah dan wuta ne to dan wuta ko ya zaka kace zaka ce Allah ya kyale shi bayan ya riga ya alƙawari ya zartar to haka daga nan Allah ya hana manzo Allah tun daga nan ba a taba jin annabi ya roƙa Abu Dalib gafara ba in kuma ka ce ya roƙa masa kawo mana hadisi in ka ce ya roƙa masa kawo mana hadisi na fata an gani akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul janaiz wanda shine kitab na 28 a da uku a cikin sahih al-bukhari a babi na 81 wanda shine babun idza qala al-mushriku inda al-maut la ilaha illallah babun da yake magana akan in mushriki ya furta la ilaha illallah a wajen mutuwa za ta yi masa amfani babi na gaba shine babi na goma babu mallaki Allah bil imani wa huwa ghairu shakin fihi da al janna wa haruma ala nari babin da yake bayani akan duk wanda ya gamu da Allah da imani baya shakka baya kokonto a game da sha'anin imanin da al jannata zai shiga aljanna wa haruma ala nari kuma ya haramta wuta ta ci jikinsa da haka sharadi shine ka gamu da Allah da imani sannan imanin ya zama imani ne garanti gangariya imanin da babu raba hanya babu muna al'ajiri muna karuwa ko ta sadaka yalla muna bara muna karuwa domin akwai mutumin da ya yi imani amma imanin nasa rabi da rabi ne yana imanin kuma yana yin shirka musulmi ne ana sallah da shi amma an bukata ta taso masa zai tafi wajen boka zai je ya sihiri zai surkulle kaga wannan ai kafuri ne sallar da yake yi ta ganin ido ce imanin nasa ba na gaskiya bane ba shine Allah ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun da yawan su ko sun ce sun yi imani da Allah ƙarya suke suna shirka to da ka imanin da zai maka amfani imani garanti gangariyar da babu shirka a cikin sa in zaka roƙa ka roki Allah in zaka nemi tsari ka nema a wajen Allah idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah duk abin da ba mai iya yi a duniya sai Allah to Allah ake roka. duk abin da ba mai iya taimaka maka a kansa sai Allah to ka nemi taimakon Allah kadai ka nemi taimakon wani Allah in ku ka nemi taimako a wajen wani Allah to kai shirka la ilaha illallah ka ba ta yi amfani ba musiba ce ta tunkaro ka ka kira Allah kar ka kira wani ko waye shi ko annabi ko mala'ika ballantana wanda bai kai annabi ba ya wane ya wane ya Allah ya Allah in إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة murdifin da Ali al-istigasa neman taimakon gaggawa da Allah ake yi amma ka ce ga wani gausu shi zai taimake ka za ka faɗi ka kira shi za ka tashi bala'i ya tunkaro ka kana kiran wani Allah wanda inda shi ma yana nan maboya yake nema yanzu soja ya tunkaro ka da bindiga kana ya wane ya wane shi ma wanan da yana nan bindigar ta biyo shi guduwa zai wa zai tare amma Allah kaɗai shi zai iya tsirar da kai shi zai iya kare ka da haka kalmomin shirka suna nan suna yawo a cikin mutane tare da suna tutiyar kuma su musulmi ne in an gaya musu kuma su ce an kafirta su inda kuma wannan ba daidai bane ba in dai da gaske la ilaha illallah ka ka yadda in musiba ta tunkare ka inna lillahi ake yi ba wani ake kira ba alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi inna ilaihi raji'un duk wanda zaka kira ba Allah ba anan kai shirka ko waye shi ba kuma mu ce bai da daraja ba bai da martaba yana da daraja yana da martaba amma sawun giwa ya take na raƙumi wajen sunan Allah sai Allah kamar a kalmar shahada ne la ilaha ka cire ka sa wani zai tsaya kowaye ba zai tsaya ba da ka matsayin Allah dole a ba Allah a yayin musiba a kira shi a yayin neman agaji a kira shi za ka faɗi ka ce Allah za tashi ka ce Allah zaka kwanta Allah wannan shine allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim daka ba a kiran wani Allah sai Allah to daka dukkan wanda ya furta kalmar shahada yayi imani na gaske babu shakka a cikinsa in ya mutu zai shiga aljanna kuma wuta ba za ta ci jikinsa ba hadisu ubbada ibn samit hadisin ubada dan samit ubbada dan samit shine sahabin mu na yau sunansa ubada dan samit dan kaisu dan asram dan fihir dan sa'alaba al-khazraji dan khazraj a madina mahaifiyarsa sunanta ƙurratul aini bintu ubada ta bin nadla ane wa ubada ɗan sami alkunya da abul walid yana daga cikin manya-manyan dattawan madina wanda ake kira da nuqaba al-ithna ashar yan kwamitin zartarwa mutum goma sha biyu na mutanen madina ya je al'aqaba shi ne tattaunawar da annabi ya yi da mutanen madina a asirce tun kafin ya hijira daga makka ya zo madina wanda wannan tattaunawar tana da daraja da martaba kwarai da gaske mutanen madina suna irga duk wanda ya cancanta cikin mutanen saba'in din nan aka sanya shi cikin wanda suka je suka gana da annabi dan su gayyato shi daga makka ya hijira ya dawo madina to yana daga cikin manyan mutane masu kima masu daraja ubada ibn sami yana daga cikin su manzo Allah ya hada yan uwantaka tsakanin ubada dan samit a lokacin da aka yi hijira da abil mirsadil ghinawi abul mirsad al-ghinawi shine dan uwan ubbada ibn samit a lokacin da manzo Allah ya yi al-mu'aqa bainal muhajirin wal ansar hada yan uwantaka tsakanin muhajirun da ansar ubbada dan samit ya je yakin badar ya je yakin uhudu ya je ghazwatu khandaq duk yakin da annabi ya je da shi aka je a takaice kace dan aljanna ne domin duk wanda ya je badar manzo Allah ya ce yan aljanna ne وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم Allah ya kalli ‘yan badar da kallo da idan rahama ya ce ku yi duk abin da kuke so na riga na yafe muku ubada yana daga cikinsu ubada ibn sami suka masa laƙabi da cewa a aqabiyan naqiban badariyan ansariyan ya rasu a wani gari da ake kira da ramla ramla wake ramalla kai ramalla ramalla din ta falastino inda ake ta faɗa da falastinawa ko wanda za ku yi ta jin ana ramalla ramalla ramalla in mutum yana bibiyar tashoshin larabawa wanda suke kawo rahoton abin da ke faruwa a falastin za ka yawan jin masu rahoto suna cewa daga ramalla ramalla to ba da ɗan samin a ramalla ya rasu a kasar sham can falastin kenan a shekara ta talatin da hudu bayan hijira annabi yana dan shekara saba'in da biyu a duniya allah ya yarda da shi da dukkan sauran sahabban annabi baki ɗayansu ubada ɗan samin Allah ya kara masa yadda ya ce anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahida Allah ilaha illallah duk wanda ya shaida babu abin ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma yadda annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzan Allah ne idan ka ce annabi bawan Allah ne ɗaukaka shi kai martaba shi kai an gane ko domin manzo Allah ba wani suna da ya fi so a duniya sama da kace da shi bawan Allah shi yasa Allah ya fi kiransa da wannan sunan sama da sunansa na yanka a Qur'ani wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa annahu lamma qama abdullahi da yawa mutane in aka ce annabi bawan Allah sai su ji kamar an rage masa matsayi a'a girmama shi akai ya fi son ka ce masa bawan Allah Abdullahi sama da kowane suna a duniya wannan kenan sannan ce masa Abdullahi yana hana daidaita shi da Allah domin akwai mutanen da a yau duk abin da yake na Allah ne suna haɗa shi da manzo Allah a ciki su ce annabi ya san gaibu kamar yadda Allah ya san gaibu annabi yana da kumfa ya kunu kamar yadda Allah yana da kumfa ya kunu annabi azali ne bai da farko bai da ƙarshe kamar yadda Allah azali ne bai da farko bai da ƙarshe wannan shirka ce baka yi ba annabi ba kafiri ne kai tantagarya wallahi duk wanda ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba manzo Allah wallahi ya kafirta domin haka manzo Allah yake tsawatarwa wani mutum ya zo ya ce sha Allahu wa shi'ita Allah ya so kai ma ka so ya ce da manzo Allah manzo Allah ya ce tir da kai aj'altani lillahi niddan kishiya zaka sani ga Allah kul ma sha Allahu faqat ka Allah ya so shi kadai wata mawaƙiya ta ce wa fina rasulullahi ya'lamu ma fil gadi manzo Allah yana tare da mu wanda ya san abin da zai faru gobe annabi ce da'i haza kar ki sake fadar wannan kalma wa quli billazi kunti taqulina la ya'lamu ma fil gadi illa Allah ki ci gaba dai da baitutukan waƙaki na da amma ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut da haka ba yaban annabawa bane ka dauke su kamar hada su da Allah subhanahu wataala shi yasa a kalmar shahada annabawa sukan ce su bayan Allah ne ma'ana su ba alloli bane su bayi ne Allah ya halicce su su ma abin halitta ne gare shi Allah shine mahalicci su abin halitta Allah shine abin bauta su kuma masu bauta ne abinda annabi Isa ya fara gaya wa kiristoci qala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan aina ma kuntu har izuwa karshe shi yasa Allah yake lan yastankifa almasihu ay yakuna abdan lillahi walal malaikatu almuqarrabun annabawa alfahari suke in kace musu bayin Allah sadaka wa anna muhammadan abduhu annabi muhammad bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzansa in kace rasuluhu manzansa ma'ana kuma mai daraja a wajen Allah ma'ana bawa amma ba kamar kowane bawa karabutu ba fara hula a'a bawan ma mai daraja malamai suka ce waɗannan kalmomin guda biyu suna da matuƙar muhimmanci domin wasu daga cikin mutanen duniya suna wulaƙanta annabawa su ɗauke su ba kowan kowa ba irin abin da mutanen annabi nuhu suka yi masa ma raka illa bashara mislana wa ma naraka aka illa na hum araziluna badiyar ra'ayi nuhu kai fa kaman mu ne baka fi mu da komai ba kai mutum ne mu mutum ne duk wanda ya ce annabawa mutane ne da nufin wulaƙantarwa kafuri ne shi amma kuma ba za ka ce annabawa ba mutane bane dan in ka ce ba mutane bane kana nufin alloli ne to wannan kuma kuskure ne mutane ne amma fiyayyin mutane qul inna ma ana basharum mislukum yuha ilayya ka ce ni mutum ne kamar ku bambancin ni a mun wahayi da ku wahayi daraja ce ina fatan fahimci wannan yahudawa ba sa mutunta annabawa wulakanta su suke nasara kuma in suka tashi girmama annaba sai su ba su matsayin Allah to mu musulmi sai aka ce mu girmama su amma kar mu ba su matsayin Allah an gane ko da haka yahudawa suna cewa annabawa ba kowan kowa bane ba kamar kowa suke ba su da wata daraja akan mutane nasara kuma in suka tashi sai su ce annabawa alloli ne to mu kuma sai aka ce mu ce annabawa mutane ne amma masu daraja fiyayyu a cikin bayan Allah da haka shine ma'anar wa anna muhammadin abduhu wa rasuluhu na san lokaci yi da shi muna tsaka da wannan karatun hadisi amma dai za mu dakata a nan saboda akwai bayanai da yawa wanda hadisin ya kunsa wanda za su fa'idantar da mu fa'idoji masu yawa ta fuskar ilimi mu yi haƙuri mu dakata a nan in Allah maɗaukin sarki ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi daga inda muka tsaya sai mu ɗora abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya ya ce Allah ya saka malam da alheri tambaya ta akan karatun satin da ya wuce tambaya ta ɗaya ce sayyidina abubakar ya yi alkawarin zai yaƙi waɗanda ba su ba da zakka ba shin yanzu mai shugabanni ya kamata su yi sannan malam wani irin jan hankali zai yi akan masu kuɗin da ba su fidda zakka abin da ya kamata shugabanni su yi a yau shine su yi irin abin da abubakar ya yi a jiya ƙoƙarin ƙwato zakka daga hannun mawadata wannan kuma sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo cikin sunanin nasa'i hadisin bahaz ibn hakim daga babansa daga kakansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da kuɗi sai ya ɓoye ya ƙi ba da zakka to fa inna akizuha wa shatara malihi in muka gano za mu kwaci zakar kuma mu sake raba uwar kuɗin mu kwace rabi da haka asali kwatar zakka daga hannun mawadacin da yake bayarwa haƙƙi ne na shugabanni tun daga kan annabawa har zuwa waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa akan tabarkin to amma inda matsalar take a yau in ka ce shugabannin mu su kwaci zakka su ma ai ba sa bayarwa mun yi magana da wani jami'in gwamnatin jihar Kano me ci a yanzu yace yana so ya bawa gwamna shawara don a raya gidan zakka ya ce amma shawarar da zai bayar gwamna ya rinka fitar da zakka kuma ya tilasta wa kwamishinoni su fitar da zakka mai martaba sarki shi ma a isar da sakula zuwa gare shi sarki ya fitar da zakka da hakimar su rinka zakka na ce kwaranka ya daɗe da kun yi haka da kowane mai kuɗi zai baku zakka a nan ne gidan zakka zai zama mai rai saboda in ba haka ba gidan zakka yau liability ne dora wa gwamnati wahala kawai yake yi kun san yadda amfanin gidan zakka kawai idan gwamnati ta samu wata yacca mama ta ware miliyan hamsin ta bayar aje a rabawa talaka irin dan kudaden nan da wani lokaci ake samu na rarar fetur na kaza na kaza na kaza amma ba wai fa zakka ake fitarwa ba wata camama ce ta gwamnati kawai ake zuwa a kashe ta a can tare da an ɗauki ma'aikata ana biyan su albashi ana komai ana komai daka inda a ce shugabanninmu a yau wanda da yawansu suna da maɗuɗin dukiya da za su yi zaka a yau gwamna ya fito ya yi dikiliyarin asset ɗinsa daman an sani tunda daman duk wani mukamin siyasa da za ka hau dokar ƙasa ta ce sai ka faɗi kadarorinka to already an san mai gwamna yake da shi a rubuce ya rubuta lokacin da zai shiga ofis ya fito duk shekara ya yi wa mutane bayani kuɗin nan da na faɗa ina da su kaza da kaza da kaza lissafi ya kama malamai sun gaya min ga watan zakka ya zo abin da zai kama na zakka ta shine kaza da haka gashi na fita a kawo kwamishinan zakka a fili a gidan talabijin a ɗauka kwamishinan zakka ya karɓi wannan kuɗin mataimakin gwamna shi ma ya zo ya haka sakataren gwamnati ya haka head of service ya haka duk kwamishinoni su zo su yi haka ciyamomi na local government duk su yi haka wanda bai da shi shi kenan amma duk wanda yake da shi ya zo ya yi to sannan mai martaba sarkin Kano shi ma ya zo ya haka ya fitar da zakkarsa zakkar hakimai duk kowa ya fitar ga kuɗin yin a gaya mana alƙaluman ko ba haka ba to sannan a sassa a ambulan kuma a gaya mana ranar karba ba shi kenan ba to duk lokacin da gwamna ya yi wannan sarki ya yi wannan to gobe kan duk alhajin da bai ba da zakka ba a kano a je a kwata ta karfin tsiya amma ba yadda za a ce gwamna ya rike kuɗinsa bai yi zakka ba mataimakin gwamna ya rike head of service ya danne abin nan sakataren gwamnati SSG ya rike mai martaba sarki ma nasa shiru mala ya ci shirwa kuma a ce za ka kwaci kuɗi a hannun talaka ai kaga ba ko a hannun masu kuɗi ba za su bayar ba za su ga kawai raina musu hankali akai na kuma dokar constitution bata yadda da wannan ba Da mu a matsayin musulmi mu ne in mun yi ta maza za mu zo mu yi wannan a tsakanin mu constitution bai ce su yi wannan ba ni na tabbatar da cewa wallahi in shugabannin nan suka yi haka wallahi masu kuɗi da kansu za su kai musu su zakka shi daman hikimar da yasa zakka in za a yi ta dole a fito a faɗe ta in public amfanin faɗatta a in public kowa ya ji a terera saboda wani mai kuɗin yana nan shi yana son ya zakkar amma shaidan yana nuna masa to ba ga alhaji wani nan ba ya fi ka kuɗi shi ma ya ki garan honorable wani nan shi ma ya fi ka kuɗi ya ki to shi ma sai ya rinka jin cewa ah, to ai mutuwar yawa kaka inda ni ma ban an je lahira ai ba ni kadai za a daka ba wani ma za a dake shi wani ma za a dake shi to amma da zarar ya ga wani wanda suke kai ɗaya a kuɗi ya fito ya bayar wani wanda ya fi shi ya bayar wani ma kasa da shi ya bayar to shi ma sai a yi masa allura kuma ballantana daman ita zakka so ake a rinka yayatawa a gidajen rediyo to kuma su ko ba dan Allah ba dan a faɗa alhaji wani zai raba zakka ranar kaza freedom su faɗa rahama su faɗa dalai fm su faɗa express su faɗa madobi su faɗa ko ina a faɗa a facebook ai posting to sai ka yana kafafa alhaji wani mai zakka kenan to ko ba dan Allah ba dai mu dai mun an ba mu ko talaka muna fatan kuma a ƙarshe Allah ya karɓa da aka mu dage mu daure mu fi ƙarfin zuciyarmu su kuɗi da kake ganin su ko ka fitar da su ko kar ka fitar da su lokacin sun yi za su tafi ba sa dawama ba sa dawama arziki ko dukiya Allah ya sanya ta ne haɗe da ajalin bayi wani ajalinsa zai riga dukiyarsa karewa ma'ana wani zai mutu ya bar kuɗin wani kuma kuɗin ne za su riga shi karewa shi yana nan nawa ne alhajin da shekarar baya da eh, shekaru aru aru da suka wuce in an faɗe shi zaka ji alhaji ne amma yau sai ka bashi sadaka saboda ajalin kuɗin nasa Allah ya kaddara kuɗin za su riga shi karewa zai talauce ya yi tsawon rayuwa kuɗin babu to kaga in kana da wayo in kana da hankali ko ka yi amfani da su kan su tafi ko ka tafi ka basu ko su tafi su baka dole sai an yi ɗaya kuma tsiranka da zaman ka lafiya shine mai ka fitar da haƙƙin wanda ya baka kuɗin nan don ka zauna lafiya kuma duk karayar arzikin da ake fama da ita yau na daga cikin sabubbanta da dalilanta ƙin fitar da haƙƙin Allah duk annobobi na karayar arziki da ake fama da su a yau mafi yawancinsu sakamakon an taɓa Allah ne an ƙya'i zakka domin ita zakan kariya ce ga dukiyar sannan kuma ƙara ta take yi Allah ne Alƙawari ya maƙullahu riba wa yurbi sadaqat ubangiji ya alkawarin zai tauye albarkar dukiyar da ake mu'amalar riba a cikinta amma duk dukiyar da ake zakka ake sadaka a cikinta Allah ya alƙawarin zai haɓaka ta sai ka ji alhaji ya yi shekara aru aru yana cin zamaninsa tun lokacin iyayensa har a zo sa'anninsa har zamanin 'ya'yansa sunansa bai faɗi ba saboda ya tsara haƙƙin Allah amma in ba kai wasa ba za ka yi kuɗi irin gobarar daji wutar yayi ta tashi fu yanzu nan ta mace kun fa kana da dabarun nema amma ba ka san dabarun da zaka bi ka tsare ba wanda mafi girman dabarar tsarewa shine kula da haƙƙin Allah a ciki kuma ita zakka kamar yadda muke faɗa in baka fitar da ita ta lami lafiya ba sai ta fitar da kanta wannan ka'ida ne in ban da ruwa da ruɗi irin na shaidan ga miliyan ɗaya fa arba'in za ka kasa ta ka fitar da ɗaya dubu ashirin da biyar ce fa a cikin miliyan ɗaya shine zakka dubu ashirin da ɗaya da biyar haka ne ko dubu ashirin da biyar yanzu wani yana da miliyan miliyan ɗin sun kai ɗari to abin da shaidan yake ziga shi shine yanzu dubu ashirin ashirin ɗari ai tana da yawa kawai gina wani za ka yi a banza shi bai je kasuwa ba to kai da ka je kasuwa karfinka ne ya baka in karfi ke ba da kuɗi masu faskare ba sun fi kowa kuɗi ba in ƙarfi ke ba da kuɗi yau masu eh, leburori masu ɗaukan ƙasa su hau sama ba sai sun fi kwa kuɗi ba amma ba ƙarfi ke ba da kuɗi ba Allah ke bayarwa wani a cikin minti ɗaya wasu lambobi zai danna sai ka ji miliyoyi sun shigo mai amma wani sai shekara ɗari bai samu miliyan ba yanzu wani yana nan shekara sa sittin In ka ce da Allah wani ai maka calculation tun daga ragon suna kai tun daga sadakin auren mahaifiyarsa har zuwa rago kila bai ci miliyan ba har yau a duniya haka Allah ya ga dama ka yi aje shi bayan kansa ne in san kowa ne ya zama yana da miliyoyi amma haka Allah ya ga dama wasu ya jarraba su da rashi wasu ya jarraba su da wadata dan ya gane haƙurin kowa da biyayyar kowa kai da talauci zaka bi shi kai da kuɗi ba ka bi shi kuma in kowa ya zama mai kuɗi a duniya wahala za mu sha ba za mu ji daɗin rayuwa ba in kowa ya zama mai kuɗi to yau babu masu kwasan masai kowa shi zai kwashe kansa kashi to yanzu ku a ce gwamna zai kwashe kashin gidansa shugaban kasa zai kwashe kashin gidansa senate president zai kwashe kashin gidansa sarakuna za su kwashe kashin gidansu attajirai kwashin gidansu kowa ma a to ina mulkin yake ba mulki kai ba wai maganar kashi ba idan sarki shi zai wanke rigar da yake sawa ba mulki naɗe ta ma shi yasa cikin sarauta hatta mai naɗe rigar sarki shi ma yana da muƙami ma'ana sarki wannan manyan rigunan da kake ganin sarki yana sa da raunin nukan akwai wanda shi kuma aikinsa kawai kula da su saboda mulkin sarki ya tabbata amma in aka ce yau sarki rigar da ya sa gobe yana nan yana ninke ta kan ya fito gobe sai ya makara bai zo fada ba saboda bai mai da ninkin ta daidai ya buga ta ai aiki ya gamu to Allah sai ya sa wasu su zama talakawa dan su wa wasu hidima wasu su zauna a ƙauye don su mana hidima wasu su zo binni don su na ƙauye hidima kana hura hanci cewa kai a binni kake kai ka waye bawan yan ƙauye ne ba za ka gane kuran ka ba sai ka tafi gona a nan za su yi wawanka nawa ka zo nan binni duk ka gama tara kuɗin ka je ka ba su kuma su yi noma ba shi kenan ba su ma suna ganin sun waye duk su gama noma salak ɗin da tumatirin da kabejin da gurjin ba zai ciwu ba sai ya kawo binni sai dai a ci abin ne amma shi ba zai ci ba wallahi haka Allah ya mai da wasu su zama bayan wasu wa rafa'a kun fauka ba'adin darajatin fi fima ku ya daga darajar wasun ku akan wasu dan ya jarraba ku cikin abin da ya baku annasu bin nasi min badwin wa hadiratin ba'd li ba'd wa illam yash'uru khadamu mutane yan bindin su da yan kauyen su ko su gane ko kar su gane ubangiji ya bautar da shashin su ne ga shashi dan binni bawan dan kauye ne dan kauye bawan dan binni ne dan binni ya je saro eh, dan kauye ya saro bishiya ya gididdiba kai kuma dan binni ka zo ka samu kuɗi ka je ka sayo itace kai ba za ka iya sare bishiyar ba dan binni ya dan ƙauye ya samu ya je ya noma salon ya noma tumaturi kai kuma ka je ka aikin gwamnati ka samu albashi kuma shinkafa ba za ta ciwo ba sai da salak ka je ka kai masa kuɗi ka karɓo salak ko ba haka ba shi kuma shi ya noma salak din amma ba zai ciwo ba domin in zai cinye salak din a ƙauye zai kwan a ciki dole ya kawo shi binni wani ya ci yanzu sai kaga an kawo mara lafiya daga ƙauye rigirigi a kai shi asibiti likitoci su ta cewa ba abincin gina jiki amma in ka koma kuma mai lambu ne duk kayan gina jikin a gonar sa suke da salak din da gurjin da kabewar da kankana da duk yana noma su amma billahi lazi ba zai sha ba haramiyarsa yanzu wani dan binni da zaka tambaye shi da Allah ya ake shinkafa sai ce a bishiya take bai ma santa ba shi ba ruwansa da ita amma ka je ƙauye ba za ka ga shinkafa ba su suka noma amma binni za su kawo ta a ci wannan hikima ce ta Allah subhanahu wata'ala da haka mu hakura da dukkan matsayin da Allah ya aje mu mu bi shi sai mu zauna lafiya ribar rayuwar shine duk a mutu a shiga aljanna duk kudinka a duniya in ka mutu ka shiga wuta kai asara duk talaucinka a duniya in ka mutu ka shiga aljanna kai riba saboda talaucin ba mai dorewa bane kudin ma ba mai dorewa bane rayuwar lahira ita ce mai ɗorewa to a yi riba a can shine riba ta kololuwa Allah ya sa mu gani da haka yana daga cikin abin da zai taimaka wajen mawadata su ba da zakka ya zama su ma shugabanni suna ba da zakkar kuma zai taimaka wa shugabanni su samu karfin gwiwa na su kwace zakka daga hannun mawadata in ya zama su ma suna yi yanzu kaga sai na abubakar ko duk hasadar da za ka yi masa kasan abubakar ba talaka bane ne mai kuɗi ne gawurtaccen mai kuɗi ne mai kuɗi ne da ma'anar kuɗi kuma ya zo ya zama mai mulki a ranar da aka rantsar da shi ya zama halifan annabi washe gari ya fito zai tafi kasuwa sabai suka ce ina za ka yake a ah, rumfuna na na kasuwa ya yi da su dan kun ce ni ne halifa sai in zama na a gida suka ce ranka ya daɗe ai bai kamata ba yanzu idan ka tafi kasuwa wani zai kawo ƙara faɗa tsakaninsa da matarsa wani makoci da makoci wani to zai musu hukunci sai a ce ranka ya daɗe ya tafi kasuwa sai ce to ni ba zai yi kuma in zauna a gida ba alhalin kuma ga rumfuna na na kasuwa suka ce to mun yadda abin da zamu za mu rinka dan baka wani abu a madadin wannan tafiya kasuwar da zaka yi mu sai lokacin ka ka zauna a gida ya ce to na yadda tare da haka ana juya masa kasuwancinsa yana abubakar ba wanda isa ya zo ya ce abubakar bai ba da zakka ba to da ya ba da zakka dole ya samu karfin guya kuma ya kwaci zakka amma baka ba da zakka ba baka da karfin guya ka kwaci zakka أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون tambaya ta gaba yace Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim shin malam wannan salatin shine zaka yi daya a baka lada goma har zuwa dubu a baka aljanna in ba shi bane wanne ne salati ibrahimi ne an gane ko domin salati Ibrahim shine salatin da annabi yayi kuma shine salatin da aka sanya mana shi cikin ibadojin mu kamar a tahiyya a sallah ko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد akwai wasu sigogi da yawa ba wannan kadai ba amma dai dukkaninsu sun tabbata salati ibrahimi duk inda shari'a ta ce salati wannan take nufi domin lokacin da aya ta sauka inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sahabbai sun zo sun tambaya annabi sun ce Allah ya ce mi maka salati yaya zami sai annabin shi da kansa ya yi shuru alamar ane masa wahayi sai da aka gama wahayin sannan sai ya ce kulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim har izuwa ƙarshe da haka wannan shine salatin da ake yi Allah in kai ɗaya ya maka goma in kai goma ya maka ɗari in kai ɗari ya maka dubu in kai dubu ya baka aljanna shine salatin da ake yi idan mutum ya gama sauraron mai kiran sallah yana kiran sallah bayan ka kai ƙarshe ai za ka yi salati ko sannan sai kai addu'a to shi ake yi tambaya ta gaba yace assalamu alaikum mala Allah ya ƙara lafiya Allah ya kare mu baki daya malam game da addu'a ta mara lafiya a fili za a yi ko a ɓoye Allah ya taimaki malam Allah ya taimake mu baki daya idan shari'ar musulunci ta ce a yi abu bata ce a fili ba ko a ɓoye to ya nuna ko a filin akai ko a ɓoyen akai duk daidai ne haka yanzu idan ka je duba mara lafiya in ka ga dama kai masa addu'ar a fili in ka ga dama kai masa me a ɓoye idan aka ce a boye kana motsa baki sautin ne baya fitowa ba kawai kai gum da bakinka ba zuciyarka tana tunani wannan tunani ne an gane ko ko karatun boye da aka ce ai sallah ai ba ana nufin kawai ka ja baki kai gum ka ba ka kunama ba kawai ka rinka hararuwa da zuciya a'a ana nufin ka rinka motsa baki amma sautin baya fitowa to wannan shine abin da ake nufi yi a boye shi mara lafiya in ya kalli bakin ka zai ga kana motsa baki amma murya ce bai ji me kake faɗa ba to in kai haka ba laifi in kuma kana motsa bakin ma kana faɗa a fili kuma yana ji wannan ma kuma ba laifi bane mai tambaya ce assalamu alaikum malam me gaskiyar cewa wai abu talib ba a yi masa azaba ranar litinin saboda ya yi murnar haihuwar annabi a ranar litinin wannan yana daga cikin maganganu da mutane suke faɗa maganganun ka tausaya musu domin da an faɗi maganar in dai kana da ilimi ko mun kankantarsa kuma kana da fahimta zaka gane cikin maganar akwai jahilci akwai wauta masu faɗar wannan maganar suna cewa wai an ga abu ɗalib a mafarki duk ranar litinin ba a yi masa azaba a mafarki aka ganshi kuma wanda ya ganshi a mafarkin fa ba annabi bane bal ma wanda ya ganshi a mafarkin a lokacin kafiri ne bai musulunta ba kafiri ne ya ganshi a mafarkin wai sai ga ranar litinin ba a yi masa azaba sai tambaye shi ya kullun za a yi ma azaba amma litinin ba za a yi ma ba sai ce ai saboda nayi murnar haihuwar Muhammadu ran litinin to shi wanda yake faɗar wannan manufarsa wai ya ce maka maulidi yana da asali to dan Allah ya zo wannan kalmar babu jahilci babu takaici a cikin ta. idan ma'ana so kake ka ce mana asalin maulidi mafarkin kafirai ne abin da kake so ka ce in ni ne na faɗa ta sai ta zafi amma kai ka faɗa da kanka domin in dai wannan hujja ce daga cikin hujjojin da za a dogara da su ai maulidi to wannan abin da wannan yake nuna kenan kuma ya nuna kenan asalin maulidi ba musulmi suke yi ba domin abu talib ba musulmi bane har ya bar duniya kai ka tabbatar da shi a cikin wannan magana taka har ma shi ka ce a lahira an ga ane masa azaba amma ran litinin din ne kawai yake sha to kai ma yanzu ka yadda ka bi hanyar ka je kai tashan duka litinin a rinka daga ma kafa da kake so ka ce kenan maganganu ne wanda bahaushe yana da hikima yake wai in mai faɗan magana wawa ne mai jinta ba wawa bane sannan wani lokaci za a zo a yi ta jan kafa da su kuma suna cewa ba su yadda ma abu ɗalib ɗin bai musulunta ba a'a wani wani irin tufka da warwara ce aka ya kamata mu fahimta wannan maganar ƙarya ce maudu'i ne kwata-kwata hadisi ne na ƙarya cewa wai an ga abu talib a mafarki duk ranar litinin ba a yi masa azaba wanda ya gan shi shine abbasu baffan annabi abbasu ibn abdul muttalib mahaifin abdullahi dan abbas to kuma lokacin da abbas din ya mafarkin shi kuma bai musulunta ba yana kafuri ya mafarkin ya ga ɗan uwansa domin abu talib da abbas duk ƴaƴan abdul muttalib ne wa da ƙani ne shi abu talib ya rasu bai musulunta ba abbas lokacin shi ma bai musulunta ba ya kwanta bacci wai sai ya gan shi ya ga ana masa azaba amma ran litinin ana kyale shi ne yake tambayar sa ya dan uwana me yasa da ran litinin ake kyale ka sai ce ai kaji kaji kaji abin da yasa saboda murnar da nai na haihuwar Muhammadu shine kawai ran litinin ake kyale da haka wannan hadisi ne maudu'i kuma muƙaddara ma ya tabbata gaske ne abbasu ya yi mafarki mafarkin abbas eh, wahayi ne mafarkin abbas za a kafa hujja da shi ya zama addini babu tare da darajar da abbas yake da ita da martabar da yake da ita babban annabi ne amma mafarkinsa ba wahayi ba ne ba za a bauta wa allah da mafarkin abbas ba mafarkin annaba ne kaɗai wahayi laqad sadaqa allahu rasulahu ru'ya bil haqq mafarkin annaba ne gaskiya shine Ibrahim yayi yunkurin ya yanka ɗansa Ismail saboda ya gani a mafarki saboda mafarkin su wahayi ne ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara amma duk wani wanda ba annabi ba in yayi mafarki sai an zo an gwada mafarkin da shari'a in ya saba wa shari'a a bar masa kayansa ba wai kai ka ɗauki mafarkin ma yi aiki da shi ba shi kansa ma ba zai aiki da mafarkinsa ba ballantana ma wani ya bi shi ina fata an fahimci wannan to da haka wannan shine amsa game da wannan takarda Allah ya sa mu gane maganin dukkanin irin waɗannan rigingimu da hayaniya shine mutum yayi karatu tsakani da Allah kai karatu tsakani da Allah kuma kaddara cewa idan Abbasu yayi yi mafarki shin da Abbasu ya yi mafarki cewa ranar litinin ana sauƙaƙawa Abu Talib azaba shikenan sai suka dawo duk ranar eh, Rabi'ul Awwal sha biyu ga wata sai su rinka maulidi sun yi hakan su ai ba ba in haka ne ma in maulidin ne irin na abba na abu dalib din zaka yi wanda shi sai da ya mutu ma tukuna aka ga yayi maulidin a duniya ba a ga yayi ba sai da ya mutu aka gano a mafarki to in irin nasa zaka yi dilli tunan zaka rinka yi ko ba haka ba ba sai shekara ba wanda kowa ya sani yau maulidi bai da lokaci bai da lokaci da ne ake cewa sai sha biyu ga watan rabiul awal yanzu akwai na taron wata akwai na rakiyar wata akwai na farkon wata na tsakiyar wata wasu su ce suna suke wasu su ce haihuwa wasu har da kauri wallahi waya ce wai za a ci kaurin annabi wal iyazu billah kalmar rashin mutunci yanzu ko kaurin wani babba a Kano kace za mu je mu ci kaurin wani ai baka yadda kyauta ba ka dauka kauri addini ne al'ada bahaushe ce ko a Najeriya ba kowa ke kauri ba kauri wani nama ne da ake soyawa ranar hudu ga haihuwa ne ko biyar kuɗi ne a je a rarraba wa mutane cewa alama ce ana gayyata su an yi an yi haihuwa a gidan wani naman kauri wai za a je kuma kalmar kauri ma ta dace da manzo Allah dan Allah wai kauri ne yake nufi ne ba kalmomi na rashin mutunci saboda tsabar jahilci mutum ya ce maka wai shi nigan manzo Allah ne ita kalmar nigar ka tafi America ka je me nigru me kalmar nigru take nufi yan iska ne yan luwaɗi zaune gari banza ko a amerika so ake cewa niga bakake kalma ce ta wulakanci amma kai ka dauka ka jingina wa manzo Allah ko ka ji wani ya ce shi dan daban annabi ne ko za a yi match din manzo Allah wal iyazu billah kalmomi na jahilci da kafirci Allah ya sa mu gane Allah ya raba mu da jahilci eh yana daɗa tuna wai abu lahab ya bai ya yanta wasa ranar da aka haifi annabi suwai ba shine dai dai wannan maganar ya yanta suwai ba saboda ta yi masa albishir da cewa an dan matar dan dan uwansa da ya mutu ya batta da ciki ta haihu sai ya ce to ya yanta ta suwai ba an gane ko wanda suwai ba tana daga cikin suwai batul aslamiya tana daga cikin iyayen goyen manzo Allah ta rike annabi ita ba to asali baiwa ce ta Abu Talib lokacin da aka haifi annabi domin da mahaifinsa ya rasu ya bar mata da ciki ita ce nana aminatu to lokacin da duk dangi hankalinsu yana kanta wanda lokaci ba zai ba mu dama ba da mun kwaso abin da tsawonsa da tarihi da sauransu saboda shi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib a Abdullahi yana da tarihi mai tsawo a cikin ƴaƴan Abu Abdul Muttalib Abdul Muttalib shi Abdul Muttalib asali malamai suka ce yana da wata bukata da ya yi alwashin cewa idan Allah ya biya masa ita to sai ya yanka ɗaya daga cikin 'ya'yansa ya ci wannan alwashin sai Allah ya biya masa buƙatar to da Allah ya biya masa buƙatar yana da 'ya'ya da yawa mutum ne mai 'ya'ya maza da yawa to sai ya zo sai ya yi ƙuri'a tsakaninsu tunda bai ayyana wani zan yanka ba sai ya ƙuri'a tsakaninsu duk ƙuri'ar sai ta faɗa kan abdullahi mahaifin manzo Allah to kuma ya fi shiga ransa a cikin 'ya'yan to kenan sai ya zo ya tambayi malamai a wannan lokacin in aka ce malamai a lokacin ana nufin bokaye masu buga ƙasa da sauransu su ne malamai sai ya tambaye su cewa to ga abin ƙuri'a ta nuna min wannan ɗan zan yanka amma ni kuma ba zan iya yanka shi ba ina son sa sai suka ce to ka yi masa ƙuri'a da shi da raƙuma to kenan sai ya zo sai ya sa raƙumi goma da abdullahi sai ƙuri'a ta sake fitowa akan abdullahi suka ce ƙara goma ya ƙara raƙumi goma suka zama ashirin ƙuri'a ta sake fitowa akan abdullahi da haka har sai da raƙuman suka kai ɗari sannan sai ƙuri'a ta fito akan raƙuma ba ta fito akan abdullahi ba tun daga nan ne aka samo asalin duk mutumin da ya kashe rai diyar rai raƙumi ɗari ce tun daga wannan lokacin musulunci da ya zo ya tabbatar da wannan abu da daga ƙarshe sai ya yanka waɗannan raƙuman ɗari ya bar ɗansa abdullahi to dan haka wannan abin da ya faru ya ja hankalin duk mutanen makka da sauran 'ya'yansa ma akan abdullahi sun gane cewa wannan yaron yana da shiga ran ubansa to ana nan ana nan kuma an masa aure daman yana ɗan shekara goma sha biyu in ban manta ba ko sha sha biyar ya rasu yana ɗan shekara goma sha takwas mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar matarsa da ciki wata biyu ko wata uku to duk hankalin dangi ya dawo kan wannan mata mai ciki to ana cikin haka ne soyayyar da abu da abdulmuttalib yake wa abdullahi sai soyayya ta dawo kanwa wannan jikan da za a haifa masa domin yanzu shine a makwafin ɗan da ya rasa wanda ya shiga ransa to da haka duk ƴan uwa da sauransu suna son wannan jika tun yana ciki ma ba a haife shi ba ba a san waye ba to lokacin da nana aminatu ta haifa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ita suwaiba baiwar abu ɗalib ce sai ta sauri ta zo ta yi masa albishir yana waje shi bai san an yayi ba to farin cikin wannan albishir da aka yi masa sai ya ce je kina yan taki haka suke wa bayi in bawa ya zo ya maka wani albishir na farin ciki to tukuicinsa shine a yan shi domin shi bawa ba wani abin da zaka ka burge shi sama da ka yan shi da aka sai ya yan tata to amma wannan daban kuma wannan magana da muke magana akan ta daban shi wannan yanci da yawa husuwai ba yayi ne a ranar haihuwa amma shi maganar kuma tunawa da murna haihuwa shi kuma ana magana ne akan din litinin in ta kewa ana ina fata an fahimta waccan kisar daban wannan kisar daban wancan kisar ta tabbata amma wannan kisar ta cewa da ranar litinin ana sassauta masa azaba wannan ƙarya ne shine abin da na gaya mana hadisi ne amma maudu'i ne kamar da hafiz ibn hajar ya faɗa kuma muƙaddara ko ya inganta ba zai zama hujja ba addini domin duk ba annabi a cikin wanda ya mafarkin abbasu ba annabi bane shi abu talib ɗin ba annabi bane ba wanda aka ce da mu mafarkinsa garanti ne ko kuma mu bi shi a cikin mafarkinsa annabi kada Allah ya ce wa ma ata kuma rasulu khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu da a ce shi annabin da ya zo to ya rinka yin maulidin daren litinin din to da sai mu ci gaba da yi ko dai sha biyu ga watan rabiul awal din da sai mu ci gaba da yi amma mun sha faɗa inda akwai maulidi to da shine azumin litinin domin an ga annabi yana azumi duk litinin aka tambaye shi me yasa kake yace domin ranar haihuwa ta ce rana kuma da aka fara min wahayi kenan bai ma san a ita zai rasu ba kuma ranar da aka isra'i da miraji da shi kenan fa amma bai san a ita zai rasu ba kuma sai gashi a ita ya rasu da ka litinin a wajen annabi rana ce mai kiba mai daraja mai tarihi ko ila shi yasa nasara ya dauke ta dai tushen aiki ko nasara na tsoron ki amma manzo Allah yana yin azumi a cikin ranar litinin godiya ga Allah bisa ga waɗannan ni'imomi da ya jera masa su a litinin haihuwarsa fara masa wahayi isra'i da mi'raji da aka yi da shi duk a litinin aka yi Allah ya sa mu dace takardar mu ta ƙarshe ɗan uwa yace da Allah malam ina neman addu'ar ka da sauran ƴan uwa akan wani abu da nake nema na alkhairi idan na samu eh, Allah ya sa ya zama alkhairi ne to Allah madaukin sarki inda alkhairi a ciki ya tabbatar maka da shi